بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سوشنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون iya ƙur'anu lafe ejimegiya larauci wani bayan da cewa ya bai ji fahimta na gwaga ejimi larauci ejimi wani fa fahimta din musamman zai ja cewa na ejimi ya gane wani amma famba bai ya cin sa nabi muhammadu haji bayani yadda ci ya sallallahu wasallam bugu ya shi mai larauci shewa albani gan wuyi kiyan kinkin yi wajibi amma ta tauje kiyan wajibi amma kici ya kina kici mai ya ta ina har ya ji miji ba ta turanci walakin da yahudu yi ce ko bayi ne haji mai haji gami ba yi shi pata sai kin degi musamman afirka a gaddayi agadayi azumi aji laju tasiri fi rayuwa ibu otun gi nupe uwo nupe a wuta nupe o minti gu ga lana sara kawa amma wale a wani wula wulala rauci kauna ya jinge gashi yi jingiya yi jingiya e jimi farko na zandoro a defin baya yi je wasu majimi mu bona mu dagwa kowane yi larauci best language gane afdalul lugat su koya arzikin ilimi to yi gagada edufin zugo gicho mini karatu na yi bebeyin littafiyan durusu lokacin arabiya da gari na tukai na biha yin abduktur fa abdurrahim na indiya cinin cijin hidima ya ji mai larauci ya kwanin sauki ya igi makanta jina yanakin darasiyan sani wal ishirun darasiyan ishi bai guba ya ci mini juzin ya bacho manya ba zayeti halatul mudari'i as-salas hali na fil mudari ya ju gadan ali titi gutana al mudari'u al manfu fil mudari'u waju gadan ali yanki bo rufu al mudari'u al mansub waju ke gadan ali nasba al mudari'u al majzum waju ke gada ali jazma misaliyan almudari ulmarfu ga hamidun ya zahabu amidu ya da gole ya zahabu rufu yoko atullabu ya zahabuna iji fahimta ku alama rufuwa ba ga iki han alama rufuwa iki han nun iji fahimta ku nun amina tadhabu ngole rufuwa da wani itiye ba at yadhhabna ki alama ya marfuwa abu nunu niswa iji fahimta anta tadhhabu ngole marfu ko tadhhabu antum tadhhabun alamuci ba ga wadda na ke yiwu nun an titan abina wannan zagi waye da buga wagai shawugin zagi wai tazabina zahabina ba yi ta zahabu amma zuman zagi waga a gaggun wagayya ta zahabu kawai shi yawon musu ana waye ku amma wagai shawu ta zahabina buga alamun ya rufuwa ba ga wai kiyan nuna iji fahimta ko iga da alafal khamsa ya de giyan ka'ida na ngai zikatun ar-risalatu nawiyo antunna tadhhabna ngole nunu niswa da wana nunu yan zagiri jama'a yan zagiri ga alama ya tadhhabna na ga alama ya rufu rufuwa babu ana azhabu mieda ba yikon zagi ana gato azabu gama wa nahanu naz'abu iye da jama'in ba gizo jama'in za gizo na faside na a allotun bai na rufuwa da wani ba ta na jigai ga almudariyu almarfu marfu ce rufuwa ce bai nawi kama wai bai ainiya don mana ife na umar bebe nuni ya jama'in idi fahimta ku nuni ya jama'in ba gizi wai ke bebe nuni ya jama'in za gizi mai ke bebe giyan ya zaini al-mukhataba izi fahimta ku sai al-mudari ul-mansub al-mudari ul-mansub gayi lan nole adawatun nasb al-mudari udokun salam ina je la fil mudari ya de giyan nasba lan udokun amma mini na jigo yake na lan da bu man ci biya ibe misali yan layin kacha mini mubo kai da bu la mutali lan ngai ji katun go gani ko a ca ga kai be la mutali li ma kusan manan ni ga a to kai kin do demu la nazba yuna ca ga la mutali le to la yawo wawul ma'iya da bu hatta da bu fa sababiya da bu bata da mini ya lan lan lan adawatu nazba nye mudariyo amma lan da mine na shi ngo ce ga kaida shi doku amma da je na e tula gana kin do mai yaju kalita fi doku amma da na so e tula gana to a ce aga to rufun na shi ka ka mai ba to shi bu wacin do rule lan wale nasu ba ta wani lan abu ba alama nasu ba da ngai fifi yake ha nuno lan ta zahaba. nasbata ce ba wa wani lan ya zahabina idi fahimta ko alaman so gayi nunin na sai lantaz aba lantaz abu lantaz abi lantaz abu iji fahimta ko ga wale ga a nunin fiya alama yin nasba ga da wani maimakon ya asali ta zabu da amma ya wallon nan an fiya lan taz'abi nole nunun na gaya alama yake ha ya nasba amma fin fiyuci alama ya tabbatu iji fahimta ko tazabi nan gole rufuwa ya be nunun ne amma fin ya nasu kun alamu ya nasba lan tazhabna jama'in zagi shi waye gana da eh, ya alwa lan tazabi wa ya alwa lan azhaba mi ya alwa lan na zahaba hiyalo to kimai na wuje yi lanyo ogaja yi arfu naf'in wa nasbin wastikbali arafi wani nye ya nan ga wani ga lan azaba mai alo dole unye nye ya ko wa nasbin dole wa mudari ila da kiyan nasba wastikbali mai gan ga yi tiye goro miya ya lo abe tuye ga mi ya lo da na miya ya lo mi ya lo ngala ga da fi wani tahtassu bil mudari mudari wa julo tu wa liwe babu fil madi ba wa ma liwe lami tu amra sai ki ha mudari ji fahimta ko misali zahaba wa liya ga lan zahaba ji <laughs> fahimta ko ngala mai na wuja ga tahtassu bil mudari mu mudari wani lotu mai kawai amuru wato izahabu wawa ga lan izahabu ona ta larauci mutile ne sai al-mudari ul-majzum mudari na je bebe jazmai na ili fahimta ko adawatu jazmil mudari un so dokun amma lamda mini yana gwefe sosai na mini adawatu jo lamda bu ti ga malla misali ubiyo ibo na ngai ko iji fahimta ko lamul amri ke dabo lamul amr so a ce ga la nahiya dabo ngai ji misali da ni la tazhab no le wuce jazmu la tazhab wali yattaqilla yattaqilla no le wali yattaq asali a caga lamma da bu mutu da miniya mudari almajzuma to lam yaz'ab kima yana waje lamma harfu nafin arafi ne ne na ken do dillan yau sai ji nafi na ga mutu ya ji ma bogo tanfil mudari wajen mudari ne ya make yi alfu jazmin nga ganye ya nke ya etun cijigi hàn ya jezma ngala nga lam ya zahab nlọ a nlọ a lulọ na etu ebi wọnyi na nlọ a lam ya zahabu ngole lam ya zahab jezma tula lam ya zahabu ile jezma ya kila ogan fiya fifiyan na gama alama yake yan jazma kin gode lan ya wato fifiyan nuna yi alama ya jazma lam tazab unya tula ko lam yazabna unya ji tabbata ko lam yazabna zaki shi da wannan lam yazhabna ala lam tazahab waya labara ya ci zibo wallah ko gan zan e zage lo lam ta za'ab fatima fatima lo ya lam ya za'ab sai ba gi lam ya za'ab umar idi fahimta ko lam ta zahab lam ta abu lam ta za'abu ci zai jashe yau na idi fahimta ko ebo na misali farko ji egan ga ibatu jiyo bai gayi buna shi Iji fahimta ko lam ya zaɓi na su man zagi shi bai gagan lam ta zaɓi su mai zan zagi ni bai gagan ya zahab su mabagin ya zaɓu su mabagin to na ji ci mukhatabuna gan bai mukhatabata shi lam ta zaɓi walwa lam tazabu yelwa ya ba gina yi shida na alama ya jazma ci fifiyan yagi ha ya nun wale ka'ida ni da baki yan lan lamtas lam taz'abi we wala lam tazhabna ye in zagi ji ye lo amma wai zuma ba ya labarin wai lam ya zahabna ji fahimta ko to wacin ka'ida le ba tasir ne ji ya na lambe be lam mu e ji gari kya ji fahimta ko kusan ka'ida nin gai gafa ya bayani ba e, ji fahimta eh kalbu amma na ganga ga danya wanda mini ya bayani na mai na wasu jina oga da ruwa ke cuyawa amma iza gai caka tun ga koyon doro bai yi ma sai na jiga ce filiyon wajen fahimta ko murshidu tullabi lannahu wal iraq wula bai amma nwa ga dukuna dokuna kayi da yin katun gala musamman nan gole dabara ni wuce ne ni gama libe kawai yau e ebo ki bo ngbe agagama oga tenni e katun oga e lo so abele na jike na yau daga fahimta kayi da nisi wa da littafin da ce ba ku ya kana amma na ga gwaye ta ce lotun bai yi gwakona wani da mini ne na lakatun za fahimta da yawa lana katun ga wala ji sun gi katuna ga yawo ke katun na yi kujo bare wa wannan wato wa tsana wa to ngala za wangi bici nawo amma bolo nawo jiga ci lallam ka hu yawo wata fahimta kai da mujina ngole wa fe za yawo be mutin to e fo ga be lo katu ce lo amma akwa jiwo guguri ngala ka mi lana jike na be na mi la misali wuce biya bona kokolo ajin ne nice maka tun gai bello shirin ya alautai mujalladi ni wa wadda ya ce a jarumiya a jarumiya na matani ga fele wuce na don ga wale ga ka'ida na wuce kwaye ka ba wuce wani agba umar jimuya man kama ke ji shirin ya jarumiya a talla shirin ya jarumiya na mai dena a jinguki cati catin dai madidaiya don ga wale wa ga katun na kujishi ya gima kanta yau na je ca katun an ga wale ga ndocal a ah, katun na yi garuru gyan sai addansu salisu wal ishirun darasiyan ishibegute ya ce jafar ganbe kiyan adinani izada e na gada jafar ganbe adinani jafar ga ainihin mudarrisun ba man jidan gole alamatu listi mu ce wani na yi wuwa ga aina wadda mini ya arafi na zai laji gina adawa ta listifa mai lajin gana aina mata zai fahimta su ayyana la da halul fusul wala hum fi gurfatul mudarrisin la da halul fusul man shiga da ajin shi bani fusul jamu ya faslu wala hun fi gurfatul mudarrisina maki fito ofisa jibwa kata jibwa gurfatul mudarrisin azunnu annahum fi ijtima'in adna ne ga game kpaye ga adan ekayo adamin bo ijtima'a ga ga mitin أرأيت المدرسين الجدد أدنان إيغان gan be jafarin ga ara aita an ba wale almudarrisin aljudud man warajiye judud jamu yake ha jadid jafar ga ajaa mudarrisuna judud man warajibe wadiga harfu istifamiya da hamzatu istifamiya na'am ja hamsatun ja hamsatu mudarrisi na judud ideman gutsun woroji ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla lil mille zaini mini qabla qalilin mangi ismu al-husayn bunul hassan sun nauye alusai na gina hassan miliyoyin maktabatu ngayi iga maktabatu mai littafi kuba maktabatu mai ke bai ku littafi kegan abi agbana labrari da wani yadkhulu ahadul mudarrisin aljudud ga zai ni mini man warojo e gadan

sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar lokacin sayyidina Ali lo na na Fatima waje ahlan wa sala idan sayyidina Ali da wani ya zai yi shawara go da wannan na Fatima nan sai ne dai na annabi je wannan da wannan ga ga yi miyo <laughs> nadi ga ahlan wa sala nan ga yau ma yuga in ci bai yugu ji shirya yau nan sadaku be almudarris manye ga ashkurukum ya ikhwan me dajin yayi yayi gimish kam taliban fi faslikum aga eji makanta gukin da ajiye nabo za gukin eji fi ajiye abu umar ya jinga fi salasu na taliban aji abu idegi makanta zagbawo walakin nani ara amsa amsata wa na taliban fakat amma mimman ya yi zashi bai gutsun ya ce a gami laye kawai yau fa'ainal akarun ba zai ji canada <laughs> wani larauci wangi hun ga ibu na liyon annagwaina umar ya je ayya kitabin takra'un littafi kice gbawa nakra'u azal kitab ismuhu kisasun yin, littafin na yi gbawa eyi sunu ga etanji etayan na bawa kisasun ya kisatu nahnu kusu alaika ahsanal qisas etanage gan etafata nga tso ci gama tin ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yi etan ya nabi yusuf be yi shi manga liman hu ziuli tafin na wa li fadilati sheikh abil hasan an-nadawi man yayi ne ga abul hasan an-nadawi na kam safhatan karatun fi e takada bukin e gbaka tun wa ne mini litafin na bo قرأنا ثلاثا وخمسين صفحة إبا إتكدا كدا أرى تبقتي أشاقا إبا كاتم لتافي النبالي أدنا نقا الكتاب فيه تسعون صفحة لتافي النديتا إتكدا وتو كو gashi ni نغانو nganu pese a tunga tsara yi ga naito kenci mu larauci gaba a yi ma tisuna na wale daga tisiyin ko tisiyin di daga tisuna ba na laga kashi amsin zanda ce ga kashi 60 ya jimi a usa kwata larauci ba ku larauci ba ku siyasa in ji kalmar larauci ya siyasatu ti shiga da ko ga husnul tadbir yana yi siyasa yi jimila na wuce na ala bolo-bolo a dan jagola zawangi siyasa shari'a musulunci wace yi aji zawangi jagora ta tilita fi soko da suna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yi siyasa na amma ke allawu yi nan <laughs> la ilahi ni jahili da gai wati shi zana to kiwa ga ga ilu zawan ki zan no to da tarbiya shi wa amma ga mu ga ali de garo to kabu ta diniya mu to amana ga mu ga mako buna amana to na lugu gadan aki zawan ji ba amma yana nabi muhammadu ga gatti buga gwakwati shi yana ma shi ne bai yana ya zaki wange ji ne wayo tsoma aramu gawa igi ma be ngo le go ga sanna de ndi ba na gawa ta zai na da annabi muhammadu aka ga e tishimu wallahi talla hadisi mu yadda yanda su abdurrahman bin samra ga annabi wakwa ya miso mi jon lanje ti shiken do lawa ne aje gaba na shi kan zauna annabi ga gawa mu innaha satakunu afara wa umurun tunkirunaha a tishiri macin da ya biya ziki jama'a ja asara ga nan olushi ya mi bangi uga le mba be bojin sakpaji wa fetin ya gwata musu ko wani gawa shi zangi zo na ilawa e ya shi wiwi ga tuwo zuma wana nan ga wiwi zandro aga de kun ko ifin na ja zannan so ce e pa wiwi fin ti di ben dede <laughs> la ilaha illallah ndi to sakpaji ga da na e bode mulayen nudi shiyan wuziya alhaji ba na zando da a zunwu ya sanna na ga ya dufi na yi zamfara ya cari bai yi na yana wani zamfara state bbc laga wuce to tso mu ya ca zai yi tiya na ji zaguki zaguto ta yi kai zaguki ya bona mu daina ta wani ga kwa mu jingan mu so ma ji sabu na wa guta mu bi gwagwa mu ne wadda da fi katun waje ba da musu ku wuza wani ba jawa ije baya fitina bayi da الكتاب فيه تسعون صفحة ga yara ta bai gute gbani fabaki a sabon wasalasu na sofa wuce ake yi bai rudin bai gube ya takada rudin be gube ke yi ba ne ma ajmala haki bataka ya ustaz ba ga wannan sare yawon yi gole alamatu ta aji wani wani bi kamistaraita wake wa shi wọn bi kam ishtaraita waga kuke ba wa je kasra bi kamish taraita loro age ji fahimta ko ibo itikau sakinaina ishtaraita bi 80 riyalan mishushigan bi riyal 80 riyal shini male riyalan ni ba ni abutu ne rara ta ko in nigeria efe na ifi wani wai naira shiba naira shiba bugu oga di 1000 riyals kan ga 40,000 in nigeria ta waje da goro a to waga di 1000 riyals 40,000 in nigeria nga wadi saudi abu rina di 1000 riyals ni dola america gba ni 36 naira dola ni eh 360 naira wagade dola ni na naira ni america na izi fahimta ko dola ninga lekin giba naira ni yuyo to wa dio nigeria 360 naira nga wa dio ti naira ni america ya saudiya ko kina ganin ko ita 50 o kashi uga ta ni mipya mbe da 50 zumai ba 40 yo lokaci nga mula littafi ba gaji o gaji ushin abu a kyau yau tuntun o yau tuntun Allah littafi kpali ni ayawai littafi dai na yi dinfi kpali wadda na daga ba ga ushin abu 150 riyal safe go tun dole wa ji ushin yau nigeria kanga 30 na yau dole ga yau yau yau ngala wa go shi e <laughs> ba go kan do che ti akpa wa go wa shi shi e wa go tun e wa ke wa shi ji wa e ne wa be le ge o tun tun na'am amma america ke bi ki ma ga ba saudi arabia nga is ana ishtaraitu bi 80 riyalan ya fasara mu ci jana a na shi shtaraitu mislaha bi saba'ina riyalan ashi mai ga zuma na man gangan riyal shi ne wani ashi wani a shi ga mashiri ne amma riyal adwa ne ga mai ashi wani ji fahimta ku amru ga yi kayan umaru yi kayan ogalle wa ya ce zuma ya ainu mi murawo amru da amma ko ci ba umaru na wani to dai kai da ya ba irabi obe ji fahimta ko abi ga ji irabi na ana ishtaraitu haqibatan asgaru minha bi 60 riyalan amru gami shi jika ne lalita fifina ba ga da wani asgara minha na jizumayen nana na gbagbagan nana maina yana na ibi sittina riyalan riyal shita a shaga mishiyun darasin na kefa da wani ta sai darasin ya gburu Ta hmm. ya bo lokaci na dabe nan yana bibin da ci jibe kalmar saniya jamuwi sawani saniya na mai kpabo na mijin ya zabaca nga yi sakon ya fi nga yi ga saniya ji fahimta ku abu ke yi da sofa na ji mitu da rasoro na sofa na tsoga gumewa ga da darasin shi bai guni sani abu ga iga sakon ya fi ji fahimta ku ga ya di awa kuma da minute kuma da sakon ga da ki ga sawa ne ki jamuwi kiyan kisosun nabiyun jamuwi nabiyuna ko an biyawo dole mufrada jude jamu guba guta kando do usratun jami'in wuyigi yan usarun ja izatun usratun ga yake ma na usratun ko family iji fahimta zami shi family ci hagan guba ko iba e nasara extended family gan beki yan nuclear family na dokun bai na dokun a na ego egi da yimi egi da na nuclear family na wani to kpata dai usuratu gato jemuwe usar ja izatu ratwa jemuwe giyan jawa izu ka izu qa'atu nga e holo be jama'a ye kana jamu wuci qa'at jamu yi qa'at to yiga ga katun na ga mai karatu ya zugwai gice ilifin ya gice da na yin karatu na ebe bayan daga cabon jizun yin farko ya durusu durusu lugatul arabiya ligairi na tafi na biya gwagwado ne ganin social barkudu da iga cimci na sakufa gan bayan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك